ya haɗa ga Allah mai girma mana baiwa a ganin wannan marece na shida wata da arba'in da bakwai ìfúláwà lórí rẹ̀ yìí jẹ́ ìyá ìyá ìdíkẹ́ malam wanda yake jagorantar mu a wannan tafiya a muhammad sani a yanzu kasuwa na ya kara kan kani na ya kara min jikuwa na ya ce dukkan masu da razana ari Allah ya ya ƙasa wa kafin musulunci da da goya da ya taimaki jagororin na siyasa daga saman haka Allah ya zama ga abinda zai amfani da amfani wannan kasa ta mu da wannan jihar ta mu da wannan karan da da Allah الذي صوت الكافي له ذات ساعة من ساعة ساعة من وجعلنا ببعض من أقل أجباء أو من تبارك وتعالى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 لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله فاتخذ سبيله في البحر سربا وتفسير يقول قال تعالى الله تعالى بكلام الإنسان في نفسه ليك أمتي إن يوم جاءت فيه ليبذل الحق لا أي يوم ما يحمي وتجرم كيكي من البداية بداية بداية وإنك تقول لا في منعهم عن الإيمان mun bi kuma yadda girman ka ya hana wasu yin imani wa rusulu wa rusulu suna yin tamshi da wasu imani kuma su da ne Allah ba aiko mu dan komai ba sai da su yi bishara ga mu'mine su yi tarbi to arzaka ke kasance ma'a kai da ne na kamar da wannan munasaba da aka zo da kissar annabi Musa tare da Adam ko mu ce annabi Adam ko mu ce da ya Allahu alam to wannan dai kissar za mu bi an kawo ta kuma suna kuma daga cikin abin da wannan kissa take karantar shi ne

ya nemi ilimi gare shi bai kai ne kai ne Allah ya ya kuma wannan kisar tana kunshe da sako cewa manzannin ba su ganin gaskiya su yi shi wasu in dai suna da kamfanin za a mutu gaskiya sai sun karbi kuma wannan kisa tana nuna laduba na mai yanzu za mu yi sarrafa kuma ya bi sai dai kusa mantuwa ya samu sannan za a bi cewa neman ilimi abu ne wanda yake mai wahala ba abu ne mai ya sa har can wata gaba annabi Musa alaihi salam na ce la qad lakina min na hadha nasab magidi mai juma da waka yake wai da kwana Musa an baki lokacin da annabi Musa ya ce ko yau ko muna imara shine Musa ya imara Yusuf Jilawi bin Yakubu daga cikin zuriya cikin da Dama cikin kayan na da da Shi Ibrahim ɗan cikin haka ɗan Ibrahim al-Khalil. وقد أمره الله yi أن يتقي إلى عبد من عباد Allah ya ba shi umarni sai Musa alaihi salam cewa ya tafi wajen wani tsawa da cikin bayan Allah bi mada bayan bahari ne kan mahaɗa tsibirar guda biyu wuri ne wanda ya nema ya gane wuri ne ya tafi ya da Allah min domin ya samu ilimi da gaske. Ah, akwai wani bayani da yana da kyau a jisi nan ya zo cikin hadisi da imamu bukari ya zo cikin sahihin bukari lambar hadisin dubu ɗaya a ɗari ɗaya da ashirin da biyu musulun ma ya zo zuwa cikin littafin sa kuma eh, hadisi da dubu ɗaya da da tawanin an sayi ɗin da dubai daga sayi ɗin da dubai ala ya ce kun tuli na abbas na tambayi na abbas ya ce ni shi na wanda da bakali ya zama annabi ta da Musa ne Ibrahim ya ko wani malami da ake cewa Nawfal Bakali na je na cewa wannan kusan ba a ne kusan wani Isra'ila Inda ma huwa Musa ce ai wani Musa ne daban ba haka wa yanzu kala musa ba a zai yi na ba ne amma tambaya ake yi a gaskiya ga habar umma ana tambaya kudin wannan al'umma ba ne wannan al'umma a ba wakala da ya ce ta zaba a dosa su da hannu martani mai kaushi da ya ce a ba haka ba حدثنا أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم sai ibn abbas ya ce ubayyu dan ka'ab shi ma babban malami cikin sahabba annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya cikin masana alqur'ani kuma yana cikin marubutan wahayi to ya karbo hadisi daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama inda manzo Allah ya da aminta Allah a gare shi ya ce qamu Musa annabiyyu khadiban bi bani isra'il fasa ila ayyun nas a'lam fa qala ana a'lam fa ataba Allah alayhi id lam yurd ilma ilayhi فأوحى الله إليه أن عبدا من عبادي بمجمع البحرين هو أعلم منك قال يا رب وكيف به فقيل له منه موسى في مكتبه فإذا فقدته fahuwa samma wato yadda wannan hadisi ya zo shi ne wata rana annabi Musa alaihi salam ya tsaye na kuba yana wa'azi na jawabi ga bani Isra'ila sai wani mai tambaya ya tambaya ya ce ya nabi Allah ayyun nasi a'lam yanzu cikin mutane dai mutanen da ya aka wani ilimi a wannan lokacin shine annabin Allah manzon Allah kuma ina kulla an sai yace ana yace da ka'ida dai a halin su shi ne wasu da siya annabi Allah shi aka maganin yana magana Allah alaihi sai Allah ya zarge shi idan lam yarudda ilma ilayhi abinda bai mai da sani ga Allah kuma dama an ce hasana su labarari sai ya azumi karabina inda Allah gawa ta malamu kurus kai ne ba a zargi ba amma shi da yake annabin Allah ne abinda bai taka kara ya kada wanda ake ganin ba wani abu ne ko tarkul aulana ana iya zarge shi a kai to akan haka sai ubangiji ba wa Allah ya dai sai Allah ya ba shi zuwa gare shi Allah abdan bi bani cewa ka sani akwai bawa cikin bayina game da mai ma'arai yana can ma ce kuna guda biyu ko a ɗan minta yana da ɗanyi ka yawa dole wala ya rasu wa kai ba yi sai a nan musa ya ce to ya ubangiji na ya zan haɗu da wanga bawa na ka nima ya karu nima ya samu na samu wakilin da ya kace mai to ka tafi ga inda za ka dafa ma inda majalun ba ne ka ɗauki ya himar ka ɗauki tutar jiri shi ne ke tarin cikin kwanzo. shi ne kuma wanda an ka soya na kuma a gasa don kalaci to amma ana ɗauke da shi idan da tufai za a ƙattaro domin wasan ma in ka ga ka saki nan kai da ɗawa ga kuɗin da za ka to nan ne za ka gamu da wannan bawan wan tsalaka ɗanin musa ya tafi wan tsalaka bisa kafu rusha shi ne mu sai da ta yaro ne ɗalimi ne rusha da ne rusha ne ya ga ce mu zo oh, ko wa hamala abukan fi mutali yana cikin annabawan Isra'ila ya samu annabawan Annabi Musa alaihi salam ya ce ko wannan dinin a cikin ma'auni kitar ma'auni da imamin fanni hatta kan la'in da sakara an sai su lokacin da suka ce fara ya kama su ko ka sarkakon wani falalin ne wadda a wasu da sai suka jingina kanansu da dutsen nan wana ma suka yi kwana wannan dutsen shi ya kilo da ne. Fansar da hutu ne sai wannan kinin ya zare da jikin kwallon wata haɓa gari na dutse a halitta ba sai ya kama hanya cikin ruwa sai ya zan inda ya fi kamar giga gara ne inda ya fi nan sama wato cikin ruwa ne amma ya fi zan gara ne inda ya fi nan zuwa nan wakanin musa a kasan ajab sai ya kasance abin mamaki ga zai musa kisa ya rasu sa da kini soye amma ya hada cikin wayar tsalkalaka da kiyar da na ilasu ma sai sun ka ci gaba da tafiya tsawon dare tsawon abin da ya rage na dare wa yau ne ma da yi guda bayan dare balan ma a su zaha kala musa da kasuwa da gari ya waye sai a nan musa ya ce yaro da yi sa atina gada a muna wannan abincin namu kun ga soyayya kenan ko ba haka a kawo mutu abinci lakadala kina ne zabari na na masa ya ce hakika mun gamu da matsala da damuwa da wahala cikin zuciyar kasa dare sai mai mutum ba a samun ba walam yazidu musa masan min mutum ta jawo da mutan Allah Musa bai samu shawo wata gajiya a kwana ba sai da sun ka wuce ga gidan idan da sun kai to har da suna kawo inda wannan wurin inda hakika inda za su zama da wannan wato gidan bai ji gajiya amma da sun ka wuce wurin sai ya kama jin gajiya ya yawa yawo nan المكان الذي da zai gida ne wa sai yaro ne yace mai a aita idan a wani ya ila fahara da gani ai ba mu koma ga alqur'anin ba wannan cikin hadisi eh yace ka ko gani idan a wani ya ila fahara da gani da mun ka dan kwanta inda wannan kwalalan mun ka je gida gare shi ta ce allama ne haka ce kofar zai yi ma bayani daga baya to tambayar na ita a karya a kada ka karya su ga manzala kayan shiyani ala sahilin bayan sai a nan musa da nake ce wannan na rakiya daga nan an rage ce bayan gida da ne ba dan da ba ba sai cikin tsarin tafiya ba haka sai ya dawo duka cikin wani jami'a suna tafiya bakin gaba da teku laisa lahu ma sabila ba su da jirgi na su daga kamar rabbi ne ma sabila suna nan bakin gafa sai ga jirgin ruwa ya biyo ba kallamu an yi hada lukuma sai annabi Musa da Hajar suka yi magana da masu jirgi ta muna fako doke mu ba a kafa a kadoro ba wani ba kadoro ba a wani kuma domin da wani to su masu jirgin sun san shi ne da su sai suka ɗauke shi kyauta ba a iya a da a kurin kawata a sai wani tsohon karami na kuku karamin tsohon ne kamar karami sai ga mutu yaro ya tsaya kusa ga kowane jirgin ruwa ba na kara na karatar na wani karatar yadda bayan yana kusa gafa kogi da ya zama baki ne ya tabbata ruwa daya ko tabbata biyu daga ruwan gulbi ba ka ala da hada sai ya sai da ya ko da shi a cikin an ce wal kurku fi sirri shahirun munjari aqul sanu eh wakila bal wali wani kun ce annabi ne wani kun ce a ɗaya ne da cikin dai wanne to amma dai ai tun da ya farka shi an ba ni shari'a to wannan ya nuna annabi tun da ya ce kina kan wani ilimi wanda Allah ya tsara wanda shi annabi Musa ba a tsara shi to wannan dai kaulin da yake na Allah ne ya fi shahara domin ba su cewa shi gidan wato waliyi to sai suna kokarin su sai to wanda ilimin da aka ce nema ilimin waliyyai ne shi ko annabi Musa suna da ilimin ilimin manzanni to wannan ilimin da aka ce nema na waliyai na ne da wannan ne sai su ce ilimin waliyai ya ilimin hakika shi ko ilimin manzanni Allah shi a shari'a don haka har wani yana ba da misali cewa ilimin shari'a ilimin manzanni bai da wata kima abin da misali misalin shi kamar in zaɓo kuɗin shinkafa ta ɗebe ko shiya to ba za a kai ga ƙwayar ba ƙwayar ita muke tocewa haka ba na ƙorin ma kuma ba su toce sai dai a haka wuta to ita shari'a wadda aka kafa wannan ilimin wannan ne to shi da so ke nan kai kan nan ne ala ran baki san ga baki to ita ko kwayan nan wanda ita muke ci hatta kamar rubutu ba da gobin ba ajiya muka yi canja ko dai a ba mu bukata ko kuma mu daga baya wata ana yin ɗan ko ba haka ba to wannan kwayar ita ilimin wani ne jama'a an nakasa ilimin ka yi a ko a nakasa to duk wai ana kokari a tabbatar da shahidin waliyi na ba annabi bane ba wazo ba amma ga ilimi ne wani ilimi wanda yake ilmin ladu ilmin ladu ilimi ne daga Allah wanda ba da yake ba wa jama'a da koda ne an ce Allah ya yi ya masa da hama da wani ilimi ya bai to kamar da shari'a da kai ko toshin shinkafa wannan bai daidai ba wannan magana ba abu ne wanda za a fara Allah ya samu bayan Allah ya ce kuma yi to shi wannan mutum da ya tsarkaka ruwa kan wata daya ko kan wata biyu sai nazar ya nuna ya musa ya kai annabi musa ma la kafa inni wa ilmu ka min ilmi la illa kana kana hada mashhur bil bahr duk abin da ka sani da ilimin ka da abin da ya sani ne kuma da ilimin na wato a haɗa ilimin annabi hijira ya annabi ne da annabi musa duk ya aka tara ilimin da yau a ƙasar da sun zo wa ruwa ko ya bai ya tsogo da haku da gabatar da nan da tsogowa zanya da ha ni wannan da nuna yana nuna ta ilimin allah allah shi da ni ilimin sa ya kewaye komi da gaske ilimin sa ne yake dan samma wanda ya gada ya baki daɗa ko ya baki da cikakken ya cika mai ko ciki ko kuma ya cika mai Eh, kofi ko kuma sofi ko kuma na kara kamar yadda biya ce da hasu da ya ce da masabbatar ruwa guda sai a bashi kuma ya samu wannan sabbatar ruwa ya yi ta abin da mai yawa to suna akan haka fa'alin da sadiru ila na wani ya awa da sabbi da timar ba sai yayin sun shigo jirgin mutane bayan allah da sun ɗauko kyauta amma sai a yi da haɗu da yake cikin wani wani alwar cikin alwar jirgi ya tunke shi ya ce kun ga akwai matsala kamar sai an fada suke mutane ba ku ake sannan kuma ruwa ba su kwararowa daga ƙarfin na alwar nan su shiga su suka cikin na a nutse annabi musa ya ji tsoron haka ba ka sai ka hankuri ya yi magana da kala musa قوم حملون بغير لون عجبت الى المدينه ما تركت هذه الكلمه على بعض لكن كيف تقول ان هذا كي بعد الالف sanin da da kun ka tsoro ba da wani zunga ba gobe a kwanin sun kawo ba sai ga shi ka nemi jirgin ruwansu ta tsage cire wani abu shin yi haka don mu mutu jirgin ruwa قال ألم أقول إنك لن تستطيع معي صبرا إنما أمرك بك يا لك ديني yanzu ba mana karatu ba tare da kayan tambaya kun ga ya tsaye wannan ko amma ba da gangan bane kala a ni ma sai annabi Musa ya ce to kada ka kama ni da ajin da mai mantuwa ta kan sani wannan wala zikri min amri ukra kuma kada ka dora min wahala ka tsananta ni cikin al'amarina ka sassauta ni masuwa ta ba gane da kula ni musa ni ya wannan shi ne na farko ya yi wannan da masuwa ban talaka bai za mu ya kawo ma al'ulmani ma al'ulmani sun ka cigaba da tafiya sai mun ka iske wani yaro yana wasa ta da yan ƙananan ba a fara sajiru da za a cikin yana alawa sai an sani hajjuru ya kama kan yawon nan daga kan tsawon kai ne daga sama ban asala a aka wuce ya cire kai ina ganin wadda aka kan fara ko da yin magana ta yi ma ya cire mai da hannu bai ma yanke ba cirewa yanzu فقال موسى سألني موسى أقتلت نفسا زكية بالغير kuma ya zuru kuma ga aiki ba za ka kashe rayuwa ba da ta kashe wata rayuwa ba kun gani ya kasa magana dama an mutu cewa annaba ba su gani abin da ya kamata ba magana ba to kala alama ko daga innan da ran ba sai a bayyana ba na maka maka ba a wuri ina gudanar da abubuwan gudanarwa ba kai magana ba قالوا روينا وهكذا او كذا فانطلق حتى اذا اتى اهل كريم السماء واهلها وتذكر وتذكر ونهكم wanda shi an nan karfi matsala ta karfi sun je a wani gari sun kashe mutanen garin sun mutu da ya fa a matsayin su na baki ba a ba ba ko zai yi zuwa ma sun kashe a ba mu ba ba ku komi ba mu ba ba ku a cikin ba dai ba to sun san ba saukar da su ba ba masauki za a yi to amma sai ga annabi hadu zai ce ga mutanen garin a wajen daji na jinaran yori ba a yi yankan da ba a kama sai suka je suka ce ga wasu mako yana son ya faɗi ya kai ya karkato zai ba ka sai annabi hasuru ya tayar da shi ma'ana ya koma daidai a babban shi ne tsarin hannun ne bai ba kama da hannu ne ya tsalla bayan mai ba kala da musa lauci ta lattafasta alaihi adaba ɗanai musa ya ce kai hajjar wani aiki da kai mutu da ka amso ta dinga tunda mutanen gari ba mutane a gare da ba sun nemi taimako ba sai ba kama da ba mu da yawa ko wani kwana ba ba mu wanda aikin da ka yi musu da ka amso ta dinga ga to kaga ya yi magana ala hasa ta ra ku bai yi ba ne sai da to kai ba an zo lokacin da za mu raba ta hira da ni da kai mu ja layi da nan kai ka san inda kai ni mu in sani قال النبي sallallahu alaihi wa sallam annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce Allahumma musa Allah ya zika akan law wajadna law sabara hatta yaqusa alaina min amri wato da a ce annabi ya yi hankali ba abubuwan da uku kawai ba da mun ji ƙarin abubuwa da yawa da za su gudana na da hadar ya ba bayani amma da da ya ma bakin hukumin da kawai mai bayani a ga to annabi musa ya ce ma yaro ne la abrahu ba zan gushe ba ina tafiya hatta a majama a zaharai sai na kai ma a cikin kuna guda biyu au a wanzu ya uku ba in ma da zai ta doge zan ci gaba ba zan dawo sai na cin manufa ko da za ka kai zamani ke tsawo kai da haram kawilan cikin zuruki in ko da abin ya yi tsawo to na fito ne ba gudu ba mu da baya falan ma bala gama da ne a kan ko falan ma ba lokacin da hidir da yi musa suka yi can mahaɗar tekuna guda biyu wato bainal baharai na su ya ma a ba yi musa ba a yi musa da da yusha sun ci gaba da tafiya har suka kai mahaɗar tekuna guda biyu yau na su ya ma ta suka mace yi tekuna aina yi yusha mahamman hu inda rahim kun ajiye ka kawai za ta ci yi sosai wanzu bai zama ba wanda su yi kusa da zakiya wani a bace da ke tafiya da mai ko wani a halittu shi doko ba ba a tuna mai ba wasu ta kalla sabi da hukumin bahari sai gini ya hanya ta a cikin teku ai da alabu ya ja'alu ya ja'alu Allah ta sai Allah ya sa ya samu hanya ya fi cikin ruwa dama kamar kamar bi a yi mutum misali wa huwa shakku tawilu shi ne taguwa mai tsawo lana fara da ku wanda ba da kafa ba maka fara da kuma yana hanyoyin da aka yi daga gani wanda ke ma sarau Allah أن الله تعالى أمسك عن البوت جري الماء wato yadda al'amari ya kasance cikin ifa Allah sai ya rike gudun ruwa ginin sai yana tafiya ruwa ba su ban ja ba an ruwa sun ka jaye nan da nan fabakiya kalkau wasi lamiyar sai sai zan sai inda yake ni sai zan ga gabar ruwa gini ga gabar ruwa gini sai zan ta wani rami ne ga yanayi ya ce ya ya ce ya yi wajen wada mata da wani sannan karkashin inda gini ke tafiya shi kuma sai san da kaga sai zan kamar wata irin riga ko wani rami falan ma ja فلما جاوزا قال

musa ya yi ifa dawo ga yaron yusuf katina ga da kawo muna abincin rani ko ma yi sura a wani lafi na abin da za a ce farko yi da kada lafina min safar na hamza na sama sai musa ya ce hakika mun gamu da wahala da wannan tafiya samu a yi ta abin da gajiya ko wudu ba da mu dawo kuma bai ji gajiya a sai da sun ka tsallake ka wuce wurin da ya kamata su tsaya sannan ƙarin tariyar na abin da sun ka tsora a cikin shiga wata wani shi na da zama su gajiya amma saura Allah ya san su da awa ya ta sai yi yau ya ce ma ne musa a yi da kan ku ka ko gani inda a wani na ina farka lokacin da muka tattaro muka kwanta inda wannan aiki zalikin mutane in inni da sai su lalle a wani nan wani ne ba to ko ba ba ma an zani ko da ke ba yake kuma ba a wanda 'yan manta da ni in to ko ni din nan sai ke da eh, yuzar min alhadi a mabuwa wa kura bai san an alkura sai ke da yan manta da ni in tuna in to ko wannan kalakin da wannan ajin da ba sarar sabila ko ba ya sai wannan yin da ya rike hanya ta cewa ajaban kuma abin mamaki kuma suna da ayyata a cikin wani kawo kuma da mata ta yi da kuma da bayan da aka yi dinin zai bada take ne sannan kuma inda ya fi cewa sai ya zanga shi wani ya zama kamar rayu قال النبي موسى عليه السلام ذلك أي فقد ملكوتا ya والتنكيل إذا ta تهنم dama ita alama cewa mun kai wurin da za mu don haka makon na da shi ne abin da muke yi a kai da wajen da yadda mu alama cewa na alamar mu ma an da wannan ce alama ta za mu samu wanda farkasta raja a sai su sake dawowa ala a tsari ne ma rufin gura na yadda suka yi ga zuwa sai suka biyo nan da dawowa a yi kusa da na haka da suna bibiyar sawunsu bibiyawa a yi ba a yi fana a cikin gado inda wannan dutsen da sun kurfanta inda suka karfi a wajen da sun yi kuma فوجد عبدا من عبادنا هو الحجر شيء حجر آتيناه رحمة من عندنا مبات وتأتي رحمة تذكرين أي هو تلك قول قويس أن نبدأ به رحمة في قول وغير قول kuma manyan malamai shi sun ka inganta cewa annabin Allah ne wa huwa al-akawa wa wilayatan fi a wasu kace a'a waliyi ne waliyi ne Allah ya bani وهو ما بين دابا كمان قال شيخ الإسلام babban malami ibn hajar al-asqalani mai sanin buhari marubucin bukukin maram da buhari ya faɗa cikin sharhi a buhari abu ya faɗa cikin sharhin buhari fi kitabul ilm a wajen bayanin ilm kitabul ilm yace wa qad ilmu fi qadar malamai sun yi zafani game da hadis abu wani biyun sun ce annabi ne aw rasulun ko manzo ne aw malakun ko shi mala'ika ne aw waliyun ko wani ne والصحيح أنه نبي abinda zan canza inganta ya zama a tafiya wajen ba ibn hajar yake shi ne ya zama hadin da annabi kuma da wannan kai a ce an ba shi shari'a banban da shari'a da aka ba annabi musa saboda haka sai ga yayi wannan annabi musa na ganin kamar ba haka a ce da ba su kuma haka Allah ya sanar amma kuma saboda ya zo an ce ya zo da mai ilimin kuma ya zo da mutum saboda haka ya zo wannan dokokin dare a inda yamma to kowace ka'ida ta wasu malamai suka ce an sai ana karanta sura ba a tambaya ko ka'idar makarantar annabi ne da musamman kun ga makarantar sai ka abu da kuma Allah ya rike sana kamar sai da tsarin makarantar wanda Allah ya rike Allah sallallahu alaihi makaranta ce ana tambaya ko ba ana tambaya hada ta ganganci wasu yahuda suna zuwa su ga kuma masu ala suna kuma zai ba su amsa ga abin da ya sai wanda bai sai ya ce ba su ne mala bakar gumi kana jin ana yin tambaya ta ganganci wani lokaci ya ba da amsa wani lokaci ya ce ba su ne lokacin da ya rasu aka nada mana abubakar na wala abubakar yanzu halifa bisu ku sani mala abubakar kuma yin alkali ne yana hankuli tambayar ku ni ga da a yi ya bayyana karshe ma ce kai na rufe ma tambayar na ma rufe to ya kare kai ne saboda gaskiya akwai masu gamin duniya ba ma dai ba haka a ka'idar makarantar ba ana tambaya kuma a bada gaskiya farko farkon wa'azi eh, akwai wani gari da muka biya sai ne ga wani malami ya yi abin da ya yi sai kuma ya bada sallah to sai ne su ta kama kallahu tambaya ne ke sun ni da ni ga sa da ake yawa wani dalilai da ma sai ce to ni ba malami ne waɗanda an malamai kuma na kwata gumi da abubuwan malamai na kakon malamai sun gwamnati da da malamai sai a tambaye ku shi ne sai iya ne da wasu da an suke a wadatar da malamai sun ka ce sai aka kama kiran gayya takarda <laughs> mu mila muke da ya muke a abuwa amma ba ta kamu da kayan tafi da za a tafi ba har yanzu mana mai ba da to gaskiya yana da kyau malamai su huta su ba dama ɗalibai su tambaya amma su ko kada su tambaya da hannu don wasu tambayoyi kan za ka ga ba su da wani ba su da wani amfani ba su da kai ba su da zai wannan ba su da fa'ida to shi ne yake dama abin da mutum ne mai to annabi malam ibnu ibnu hajar kun ji masa yadda yayi cewa dai hajar ko hajar annabi Allah wa hajjar ko fi hayati sannan malamai suna sabani ya rasu koko ne a والجمهور على أنه حي إلى القيامة من يوم ما من سنة أكل سواهد هذا بينا أن لين هذا تك القيامة للوك سنة لا أكل قوة النار لشربه من ماء الحياة سوف تياشا وقوة أكل مروى رعيوة أن قال يقول wannan يا ya ta cikin shekwan ya sha ruwan rayuwa wani gulbi na rayuwa wanda ya mutu ya sha bai mutuwa saboda haka sai zan tuna na rayu ah, to ma Allah Allah ya kuma Na mu ya rasu da shi ya rubuta wani da sai mutum ya wani ana shi ya mutum wal mota wala annahu mata karshe ya yace to mutum ne abinda za a yi ba da batawa da shi wanda a dogara a dogara da shi wajen fata cewa dai ido da yaro ni an hujja a cikin kawai da ala saboda wani ya ce wa ma da an na da bata da min kamar da kun ba mu san ya ba wani mutum dawama ba kamin kai ba wani mutum da muka dawo da shi ya rayu har abada har zuwa ƙarshen duniya da wani kamin kai saboda haka wanda kowa ya tafi kai ma da yara to fahimta wannan aya ba da muhimmanci, ana ganin ta ce fajar ya wa allamna mu min ladunna ilma Allah ya ce mun sanar da shi ilimi daga gare mu ainihin kibani to da aka ce min ladunna to duk ilimi ma daga Allah yake ba to wai sai aka raba da ilimi sai aka ce sauran ilimi na wahayi wanda aka manzanni wahayi da ilimin da wanda zai na karto daga wannan zuwa wannan daga wannan zuwa wannan wannan shi ilimi wannan ilimi ne na dakali to ba shi ilimi na kwarai wani hakika a tsaye wanda kai tsaye daga Allah sai wanda aka ba shi to irin suna ba wata shi a ilimin lalmi wannan fasara ta wannan fasara ce kuma gaskiya idan ana ne yanzu wannan don a nakasa ilimin shari'a ilimin mazani da muka ba wa da kuma ba a musamman a ilimin dinnan da aka zo da shi na kira mafukulun sani ai ma'aluman min al-lugayya ba shi mun sanar da shi wasu ilmomi na gaibi kuma abubuwan da yake da yayi na wal bukari imam bukari ya rawaito hadisi inda musa ya kama kashe mun karanta wannan kashe kan baya eh, kuma shi ne nan amma dai a takaice don ba kawo shi gaba dai ba ya ce inda musa kama kashe ban shi ban da sa'i wasu ila ayyun nasi alam فقال انا وعتب الله عليه اذ لم يرد العلم اليه فاوحى الله اليه إن لي عبدا بمجمع البحرين هو عالم منه قال موسى يا رب كيف لي به قال تأكل معك حوتا فاجعله جديدا ثم فتحت الحوت فأخذ حوتا فجعله جديدا ثم انسلك انسلك معه بينه يوسف النور حتى أتى بالصحراء ووضع بينهما فنام فانطرف الحوت المكتل فخرج منه فسقطت البحر فاتخذ سبيله في البحر سهبا فامسك الله عن الحوت بجلد الماء فصار عليه نفس مسجد الساعه وتنم za ka ce kibiya ya yi ta cikin ruwa kamar rami ko shiga ba mu saka Allah a cikin sai Allah ya rike ma wannan kibi guda da ba sai zan so sai a صار عليه مثل الصوت مثل الحق sai zan kama ruwan kamar ya kamar dai wani rumi ne wato ruwan su zan kama saurin kifin amma rami falon masu ya kaza na siya sahibu an yi gobe da gobe lokacin da nan ta da wato ya ko ko muna ma abin sun kasu mun alaka ba wa sai yawmin ma wa da kuma hatta idza kana min al Ta ce ci wala da tafiya dare da yi sai da gari yau bayi min al-gada na kan gobe قال موسى لفتاه آتنا كذا Sai ya zane musa cikin bayarwa ne kawo mana abin kawo mana mukarya wasu ta kasa tafi da hukun mana da adama wannan shi ya yi hanya ta cikin ruwa duk mamaki قال وكان الهود عالم قال وكان للهود كربا وللموسى والفتاه عالما في دينهم يا رجع يا كي يا شديوا ya bar annabi Musa da Yusuf da mamaki kuma suna mamaki a gaba قال له موسى هل أتريد ذكرت lokacin da ya yi za mu kai a nan a wannan gaba cikin wannan kisa na kai kusa da hajjar na wala ya hana wata a ƙarfin da ke da ba a zuwa Allah ya amana da mu Allah ya ba mu lada Allah ya ba mu وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

أعطانا الشيخ أبو بكر أبو بكر الدكتور اللي هو الدكتور أنت أهلا وسهلا كما يعلم ولا يوم ولد أن تمر بجوز ومن أعوان مع الدم أعوان بجوز ليس أفكر دوك معي في دوين kuma kana kuma ne zuwa da rubutu a kusa na ainihin wani koyi da kowace ta gantarki ya kusa yin tashi ta ta giro wanda ga takarkarsu gida ne da haɗa a ko'ina tana kuma kusa da gida ɗin da gida a da kuma ya ce duka shi kwamishina na tsarin hukumomi wato alaƙar hukumomi masu shi kusa ya ɗauku da ɗan da kuma ta giro sannan ya da shi a cikin gida da kuma da jiha suna kuma suna tura suna kaya kamar a shugaban su gari a kan wanda ya sani ba ga shi nan ba kuma sai da ake yi su ta kare ba a kungiya shi kuma da ya fi shi ne shugaban kasashen gida na abin da wasu gama a duk da gida da za su mutu da shi a kai kuma Allah ya su ake suke domin Allah abubuwa da ta aiko shi a ranar a cikin samun da a cikin da da farin da suna ke shi a ranar da suna da da Thank you. إياك نعبد وإياك نستعين إلى الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين اللهم